وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دايا بوتن بير watan jimadal ula daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama biyu Allah ta'ala muka yi roƙo ya yi mana mawafaka duniya da lahira domin tsarkin sunayensa a da dama abubuwan da kan fitar da littattafai sarari irin ta hakiki rashin ta hakika to din nan ya sa mazaban malikiya kamar ma an kusa binne ta saboda littattafan kullum ba abin nan ɗinsu amma alhamdulillah na ga akwai wasu gwamnatoci suna zakulo littattafan ana masa muƙaddima ana sauƙaƙa rubutun ana ɗan wawware shi da zai daɗin karatu alal hakika an ka dubi wannan ɗin yadda yi abun gaskiya ya fito mana da wasu abubuwa da dama wanda ba mu san shi ba a ga mai risala ko kuma ma a malikiyar gaba daya don haka za mu fara daga wannan mukaddima mu bi shi sannu sannu ba sauri muke ba kila zai dauke mu daidai abinda Allah ya kaddaro ya dauke mu bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul muhaqqiq mutumin da ya tantance ganin risalan tana da matsayi tana da daraja ya ba da lokacinsa ya bi dukkan wani kofi duk wani sharhi duk wani bayanai a galabiya ya kawo ya fara da cewar kafin ya faɗi yadda ya yi ice alhamdulillahi an anzala kitabahul mubin على رسوله الصادق الامين فشرح به صدور عباده المتقين ونور به بصائر اوليائه العارفين فاستنبطوا منه الاحكام وميزوا به الحلال من الحرام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين المبعوث إلى الخلق أجمعين القائل فيما صح عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين yace قودي قودي godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafinsa mai bayani wanda ya saukar da littafinsa littafin nan mai sharhin abubuwa ɗaya bayan ɗaya kan jakadansa mai gaskiya amintacce fasharaha bihi sudura ibadihi muttaqin fasharaha sudura ibadihi Allah ya buɗe zukatan bayansa masu taƙawa da wannan alkur'anin ونور به بصائر أوليائه العارفين ونور بصائر allah ya haska basirori masoyansa masu saninsa da wannan ƙur'ani. za ga fasaha su ba ɗaya take da sauran ta mutane ba wa'annan bayina shi kenan wa'annan waliyai na Allah wa'annan masana Allah batu min ahkam suka dinga tato hukunce-hukunce daga alkur'ani tun da ka duba misalin irin risala za ga maganganu ne daban-daban amma duk maganan da ka bi sai ka samu ayanta ko hadisinta saboda kana haka suka yi dinga istinbadi fastanbatul ahkama minhu su ai masu wani aiki arifunan can auliya an can bayan can nashi wa mayyazu bihi halala min haram haka suka dinga ware halal daga haram da wannan ƙur'anin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له na tabbatar babu abun bautawan gaskiya sai Allah shi Allah shi kaɗai ike ba shi da abokin tarayya wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh na tabbatar annabi muhammad bawa ne na Allah wato annabi muhammadu ba Allah bane ba annabi muhammadu jakada ne na allah kun ga dole ne a yi biyayya ga annabi muhammad ainihin wannan bawa na shi sayyidul awwali wal akhiri shugaban halittun farko da na ƙarshe almaba'usu ilal khalqi ajma'in wanda aka turo shi zuwa ga halitta gaba ɗaya mutum da aljihu alƙa'ilu fi ma sahha anhu annabi muhammad shine mai magana cikin abun da ita bata tabbas shi ya faɗi wannan magana man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ta'ala ya nufe shi da alkhairi zai zama wani abu a duniya zai zama wani abu a lahira to Allah zai bashi fahimtar addini wannan ko ya nuna wani abu ya nuna falalar wajabcin mutum ya yi ƙoƙarin sanin tsakanin halal da haram furkan wanda allah ya zaba zai halitta masa wannan haske idan abu ya zo ya karanta zai gano wannan halal ne wannan haram ne wa ba'du fa inna min afdalil ulumi wa aulaha bil inayati علم الفقه تسمعوا ba kwarzantawa ne ba wannan maganan haka take ba ta da makankara lalle daga fiyayyun ilimomi na duniya kaf wanda suka fi cancanta a mayar da hankali ba dama ka gudu daga gare su sai dai ka san su ka huta sanin shari'a fiƙihul akbar da fiƙihul asghar dole ka san tauhidi ka san allah alaƙa da ubangijinka dole ka san hukunce-hukuncen addininka saboda haka nan wanda ya je ya karanto shari'a iliminsa ya fi dukkan ilimomi ko da yanzu an juya abu إذ به يعرف فساد الإبادات وصحتها da shari'a ne fikin ka zama shari'a shari'a ma da larabcin ne ake sanin bacin ibadodi ake sanin ingancin ibadodi da fikihu ake sanin musulmi da fikihu ake sanin wane ya ridda ko wance ta ridda mai aiki kaza ya bar musulunci ashe ko tilas mutum ya san wannan wa bihi yubayyinu hillul ashiya'i wa hurmatuha bihi da shi fikihun nan ne yubayyinu hillul ashiya ake bayanin halaccin abubuwa haka wa hurmatuha da harancinsu ashe ku sanin wannan abu ya zama dole wa inna Allah ta'ala bi fadlihi wa rahmatihi qad dammana li hadhihi shari'ati al-mutahharati al-hifza wal aya tabbas Allah Ta Baraka wa ta'ala ta kyautarsa da jin ƙayansa ya tsayawa wannan shari'a mai tsarki tsare ta da wanzuwanta damina tsaya mata ina nanu na mai zallar qur'ana ko da tsallar zikira wa ina lahu lahafizun kaga Allah ya yi alkawarin tsare saukar da wannan littafin da wannan tsarin kuma shi alwashin zai ɗare abinsa saboda haka nan damina kenan Allah ya yi labuni ya tsayawa wannan shari'a mai tsarki zai tsare ta kuma za ta ci gaba da zama hi isa za ka ji masu rubutu sukan ce shari'a musulunci khalida al-khalida mana ba za ta kare ba sai din duniya ta zo karewa duk da duniya za ta kare idan ku aka kwashe shari'a musulunci daga duniya to ka tabbatar ta kusa karewa waja'ala fi salafi hadhihi al-umma manaratun lil huda min al-fuqaha al-a'lami malamin yana bambaro kalmomi Allah ta'ala waja'ala fi salafi hadhihi waja'ala manaratun kenan Allah ya sanya hasumiyoyi mai hasumiya yau karatun yara za yi wanda aka yi culla shi daga can kuma Allah ba mu iya kuma irin ta da sai mu ce irin ta masallacin mu yawan yanzu babu Allah ba mu iko ku mai hasumiya ta inda duk ta inda ka bullo daga garin Kaduna sai ka fara ganin masallacin mu can nan Kaduna na ana ba ga masallacin kinkinau can ko a jirgin sama in ka hango abin da za ka fara gani kenan Allah ya taimake mu ma huwa inda Allah ya bi aziz mu din da muke fata mu Allah zai ba kuɗin kuɗin su zo da hannun mu ba wani muke so zai mana ba mu zama abin mu da kanmu mu tara kuɗin mu ɗora abin mu to yadda ka ga wannan hasumiya ana sata a gari to haka Allah ta'ala ya sanya hasumiyoyi ga shari'a an gane ku Amin ah, al-fuqaha al-a'lami daga manya-manyan masana gima-gimai masu kama da dutse fi salafi hadhihi al-umma a magabatan wannan al'umma Hassan ya fito na yi magana da yawa kila ba ta yi daɗi ba waje ala kana ya bin ma magana da amike za ta tafi waje ala Allah ta'ala ya sanya hasumiyoyi fi salafi hadhihi al-umma a magabatan wannan al'umma manaratun lil huda ko min al fuqaha kaga saboda Allah daga nan duk mutumin da irena magabata ya rusa musulunci ko tun da wa'ancan mutane su ne alƙibla su ne ake kallo a gano yadda musulunci yake wanda duk ya yaga irin wa'annan rubutu na wa'annan bayan Allah tabbas ka san wannan ba Allah yake nufi ba da wayannan mutane su ne alamomi Allah ya yarda da su ya zaɓe su ai mun sha karanta sahabban nan na manzo Allah Allah zaɓan su ya kawo su kusa da shi sai na sake zaɓo wasu suka biyo baya don yin wani aiki har koronal mafaddala suka ƙare mahada bihim qawaidul islam shi Allah kenan mahada qawaidul islam ya shimfiɗa ƙa'idojin musulunci da su wa'innan bayin Allah wa awdaha bihim mushkilatul ahkam wa mushkilatul ahkam ya fayyace matsalolin hukunci-hukunci bihim da su tun da su suna da irin wasu ko kwale na daban mamma Allah ka yaga mana Allah ka samu daga ciki eh, ba za mu ba za mu menene ba ya asu ba Eh, kada yi asu don mun tsufa mu je kukan yara kalubalen kuna da dama yanzu ku tashi ku zage ta hayal kolobu be olomihim eh? ta hayal kolobu zukata kan rayu su zama masu tsoron Allah bi me be in suka yi magana za ga magana su ta karbo magana su ta yi albarka ko a cikin mu yanzu za ga mai rai za ga matace wanda ake rayuwa da shi inda duk ya raba ice ku yi kaza a yi kaza in ya zauna wurin kafin a zo jima wuri na sai kaga ya zama kaman ruwan damina Za ga ciyawa ta fara tsira wannan wannan macizai sun samu wani rayuwa mutanen kaza sun kafin a jira ga wuri mana ya rayu وتحصل السعادة والفوز باكتفاء آثارهم تسمعون وتحصل السعادة أرزقنا ساموة كوربو duk faɗe shi walfauzu da ribata da ƙitifa'i a tsarihin da bin sawunsu yin koyi da su ma'ana ثم قتضت حكمة الله تعالى أن يقتص منهم نفرا أعلى في العالمين قدرهم Allah mai iko isa ya sanya sashe sun fi sashe wai ba za ka ce mutane wai daidai ake ba kowa da kowa daidai wannan ma ai hauka ne a ce daidai wannan ba ce in ka ce daidai ake da jama'a kalli hannun ka yanzu ka daidai suke inda an maka so daidai ba za su yi daɗin aiki ba dole a samu talaka dole a samu mai kudi dole a samu mai ilimi na bala'i dole a samu wani kuma da kyau yake ganewa wa samu wani mai karfi ka zama wani kamar in ka hure shi zai faɗi kasa haka Allah yi abin shi sun makata ba hikimatullah daga nan hikiman Allah ta yanke eh, an yaktasa minhum nafaran an yaktasa nafaran minhu a ware wasu daga ciki cikin zuwa wayannan bayan Allah ko a'ala fil alamin qadarahum a'ala qadarahum aka ɗaukaka daraja su fil alamin wa khallada fi dunya dhikrahum wa atharahum tasma'u wa tafhamun wa da dhikrahum ya dawwamar da sunayensu wa atharahum da gulabunsu fi duniya a wannan duniya sunansu ba za a manta da shi ba Kan zai shi za a manta sunan abu zai alƙairawani fa'ala kawalihin madarul ahkam madarul ahkam gudanawan hukunce-hukunce akan maganganunsu ne وبمذاهبهم فتوى فقهاء الإسلام fatawan masana shari'ar musulunci ta hanyar su ne ta karantarwansu ne walamma kana mazhabul imamil jalili malik ibn anas radiyallahu anhu wannan na ɗaya daga cikin da ya kamata mu yi mukaddiman nan duk dama mu sunan maliku kawai muke ci sai ka ɗauka maliku nan kamar wani malami ne daga ce i eh, malami ne daga cikin malamai amma wallahi shi fa daban ne bambancin asarari yake walamma kana mazhabu malik tun da mazhaban maliku ainihin ya kasance aljalil mai girma mazhabul imamul jalil afwan mazhaban babban jagoran nan malik bin anas radiyallahu anhu imamu daril hijira min akthari wa ahammil mazahibil matabu'a amma kash yanzu mazhabar ba ta da malamai sakwai ba ta da malamai inda tana da malamai zaƙaƙwarai da sun yaɗata ɗalibai su ne wani abu idan allah jarabce ka da matattun ɗalibai ba inda za ka sai dai duk inda za ka su bi ka da kabbara allahu akbar allahu akbar mu dai malam sai a mutum je kai dai ku kwa mutu ku kadai wannan ba su da amfani amma allah taimake ka da ma'aikata kowanne daga cikin suka gan shi bakasan bakasan aiki kawai haika ɗalibin arabiya aiki ɗalibi a boko aiki duk inda suka shiga sai sun yi albarka suna zuwa jami'a zaga dandanan sai haka sai haka kafin a jima sun kafa gurbinsu ha gurbinsu wani mu ne dole kawai su kira wannan su kira wannan su kira wannan kafin a jima sai kaga sun zo maka da iyalai wa'ina su ne iyalan gaskiya wa'ina su ne za su amfane ka in baka mai da hankali ba ko matsan da kake aihuwa wani shiriri ta ce kawai ko matsayi ne so wani dukiyar ka suke nema kai musu dinki ka saya musu kaza ka saya musu kaza ka saya musu kaza kai ta bata wa kanka lokaci a kansu amma wa'annan da suke zama da kai ku yi karatu ku yi aiki da abin da su karanta su kwashi ilimin ka su yada wa'annan su ne 'ya'yanka na hakika ko kwanciya kai so kake wa du'a'i ko tafiya za ka yi kana bakin ciki za ka tafi kamar 'ya'yanka 'ya'yanka na gida ba su dame ka ba matan ka ba su ɗata ka da kasa ba amma wa'annan dinan da kuke zama da su bar gani wani lokaci ana tattankawa na ne daɗi ya kawo ta ba ka gani ba ba irin yayan mu na dan zai kira sa zai ce na mahaukacin nan wani faɗi mana kai kuma daɗi za ka ji ai dama ni ba ba ka ɗaukin a gida <laughs> eh saboda komai na ka za ka yi shi ne lokaci guda a gama kuma in aike so kai za a nemo ba za a nemo sauran ba uha za saboda haka nan mazhabar ita ce mafi muhimmancin dukkan mazhabobin nan tafi su amma kash ba ta da ɗalibai yanzu ko kuma gwamnatoci ne da aka samu ba samu wani ɗalibinta ya kafa gwamnati ba yi isa ta ya ƙasa ta yi ƙasa amma duk abin da ake nema a mazhabar maliki akwai shi imamu daril hijira ko tun da mazhabar imamu Dari hijira min aksar ra'aitu tana daga mafi yawa a ake bi wa ahammul madhahibi ita ce mafi muhimmancin mazhabobi shi ma ya rama usulmin jirgin shine da ita shi ina jero mazhabobin ice bi mu abu hanifa bawan allah mai karatu mai fasaha imamu malik mai fasaha mai karatu imamu shafi jigajigan musulunci kaina amma fasa imamu ahmad daban ne hmm? Aka ga wannan hikima ce ya gama kamba masu gaba kiɗa daga nan ya ɗauki nashi wa'in nigeria saka ya ɗauki nashi sai ɗora akan haka eh? to kai sai ka kushe naka eh ai ka kai ma ba za ka yi naka ya kasa ba ba asubanci dai in an yi kuskure kuskure ne ba asubanci. amma ko ta'assubanci eh, ainihin abin ai dole naka naka ne sai dai in yi kuskure shi ma cire kuskuren kawai za ka yi ka ci gaba da harkokin ka wakanat me a risalatu bunu abi zai. littafin da ke hannunmu risalan abu zaidi min ajalli wa asharil mu'allafatil mashhurati fil fiqh maliki حين قال عنها abul abbas al القل al-maliki wanda ya rasu shekara ta ɗari takwas da sittin da uku qadi kudati tunis alhafizu li mazhabi malik شارح الرسالة اشتهرت اشتهرت اشتهار النهار وشاعت في جميع الأقطار وتلقاها الناس بالقبول في سائر الأعصار وظهرت بركتها ويمنها على من اشتغل بها من الكبار والصغار ولهذا يقال إن من حفظها وأتنا بها وهبه الله تعالى ثلاثا أو واحدة من ثلاث العلم والصلاح والمال الطيب لم تسمه القرائه بمثلها ولم ينسج ناسج على منوالها da mambaran na yi da bambar karatun tabu ina ne na taso ya ce wa kanat risalatu bin abi zaid wannan risala ta ɗan abu zai min ajalli na daga mafi girma mafi ficin rubuce-rubucen da suka yi suna a fikihin maliki inda za a yi magana fikin maliki ta dole san haɗu da risala ciki hatta kala an al'allama har bawan allah na mai tarin sani yake faɗi akan risala wanda ake ce masa abul abbas al-kalshani al-maliki wanda ya rasu shekara ta 863 daga hijira qadi qudatu tunis shugaban alƙalan tunisiya alhafizu limadhhabi mali. wanda ya haddace mahaddaci ne shi hafiz ban ce maka hafizu maddacin qur'ani bai na in kaddace qur'ani mai kai abun ya nozuri a ƙa'ida kaman ka fita daga gaban mamanka ka haddace ƙur'ani daga nan za ta sake ka ka tafi neman ilimi Nuri. abu ya kwaɓe ku Allah ya gyara shi na ce tun tu dama ka haddace kawai saura abin da ya biyu sai dai abin nan amma mazhabar gaba ɗaya kara ɗaya ta ya dawo ya tsaya duk inda ake da matsala a kan malikiya a kama sa zai warware duk wani inda kake je akwai wata mu'addalatu daga cikin mu'addalatu masa'il malikiya ka zo da shi haza hafiz ne li madhhabi malik wala shi ran wannan karatu amma la ta eh sharihu risala yawa risala sharhi ne abu mamaki mini ban da ma shi wannan sharhin da yi tukuna balle ishtaharatul ishtiharar nahar ita wannan risala da kuke gani ta yi suna irin sunan rana ina jin anan ba wanda bai san rana ba ku ko akwai wanda ko wanda ya taba wanda bai taba ganin kaskon rana ba to kuwa in dai ka san rana to ka san risala sunanta yi suna irin sunan risala ha a burkina akwai ta ko <laughs> tun da rana dai ta je can ko to risala ta je duk garin da kasan rana ta haska garin to ko risala ta shiga garin a wannan duniya eh? da zalika ma da ishtaharat ko ishtiharan nahari washa'at ta yaɗu fi jami'il aqtari a dukkan yankunan duniya nan afirka aka rubuta ta ta gama asiya ta gama yoro ta gama ainihin kasashen dukkan kasashe china ina ba inda risala ba garin da ba je ka samu risala ba wa talaqaha nasu bil kabul mutane kuma sun karɓe ta da amsa sun tare ta da marhabun da maraba da lalai fi sa'iril asari a dukkan zamuna wa zaharat barakatuha kuma a gaskiya albarkanta ma ya bayyana wa yumnuha da albarkanta yumnu baraka mana shi ne alamanista galabiya ga duk wanda ya mayar da hankalinsa a kanta min al-kibar wasigar mu a nan najeriya an kai iya risala har alkali ake baka ba ma duk alkali ne ya taba da cancanta inda ka cancance ka to ka zai ka zama alkalin da ike alkalancewa alkalai ina ta iyo wale hadai sai dai ka tafi ka tsallake ka gama gagoye gagoyen ka ka kwaso wannan sharhi ka rungumo wancan sharhi ka kandamo wannan ne ka buɗe wannan ba gaba Allah jika ba karkumi rai ba ana dunkula rikici sai ce gashi nan na cikin risala ko gumi bai yi ba maimakon a ce bari mu je mu yi bincike wannan matsala ta zama matsala ce ce gashi nan na cikin risala sai ya gutsuro kalmar ya ce shi kenan ba sa zan magana kai za ka je ka bincike je ka binciken ka ka gama inna ko wali hadha yuqal saboda wannan ake cewa inna man hafizaha wa atana biha duk mutumin da ya haddace risala ya kula da risala ya tsaya ya ba ta fahimta wa habahu Allah ta'ala salasani ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya bashi uku an wahidatan min thalasin in ka duba malaman nan namu na ba masu darajar nan masu albarka na ko tsine mutum su kai za da wuya mala ya albarka wallahi in ka duba ilimin su bai wuce risala ba yau ga shi nan malam ka ebo wannan yayi ka kwaso wancan tayi ka ebo wannan ka ebo wannan martaba ka bata wuce ta mai gadi ba bismillah ko albashi aka baka inda aka baka inda masu yankan fulawa ne aka zaka a ciki je kai magana da alheri kana sallah kana mutane sallah sai saka a ciki za ka ga malamin gari a wancan lokacin da sarki da doki shi ma da doki haka suke tafiya daidai shigar da sarki yayin ta zai idan naɗi kake bambanta limamin gari kawai yan ko jama'a ne sarki yana bambanta da malamin gari da dawaki da masu gadi da dogarai shi mallam bai da dogarai amma fa akwai ɗalibai masoya na hakika waɗanda sai abin da halai kafin a abin nan ya da sarkin kansa yakan zama ɗalibin malamin saboda kanan kagari shi ne da gari to a da suka ci da zuci ta koma ya kita wannan soke wannan menene wannan ya zai ka zama wani ma yana cewa ai ma risala akwai kurakurai ta riga shi ai kokarin kanka kai kanka kuskuren ne wanda ya haddace risala Allah zai bashi ɗayan ukuku na ɗaya al'il yaya ina wa'anda za a je da su su fara hadda kun shirya an yi kai ta hukuri risala ba ka da ita ba sai dai ka ce a yau ne farko ban san haka za a yi ba Allah kai mu rana ita yau hm? al'ilm zai samu ilimi hakika ba zugugu ba yau ilimi kan ba mutum ake sai a rubuta maka dokta ne mana ka gama karatu duk karatun duniya na wai ka iya shi kuma an je da karshe da zai ga kuna gwagwagwa da risala ne an ce masa dokta sai aka ɗauko risala ka ce karanta mana nan ya gaba iya ba sai ce shirme ne a ciki da abin arziki ne da na iya shi ko ba haka ne ne yi suka fara haka ba ka san mutane mu kowa da risala a gida in dai kai ustazu ne kai wa'azi kai bayani kai zaɓalɓala kai rigargaza kai babbaka kai tafarfasa kana zuwa gida bayan kwana bai ce malam an huta ce eh, ta muna sau da yanzu fara risala ce kai ta yi makaranta au in ta yi makaranta amma haka ne buɗe musu ka fara koya masu su san lallai ka iya wasala Allah zai ba su gettuwa mutum zai zama gyararre walmalu tayyib in ɗan kasuwa ne zai zama ɗan kasuwa mai dukiyarsa dukiyarsa ta zama halal irin dukiyar abdulrahman dan hau ko wanda ainihin da ya tashi mutane da ya kwashi wasi ce duk dan bazar an bashi wasi ya kaza usman na ce ni ma a bani ce duk kudinka, ga ka halifa ya ce ta dukiyarsa lafiya ce halan ne in ka samu ka ci ka koshi za ka ƙara samun lafiya za ka ƙara ƙwaƙwalwa za ka yi albarka dukiya ta hala tana kara kimtsa mutum to kenta dukiya ka samu ainihin dukiyar wanda ya karanta rishala a ka'ida bai kamata ce mutum a irin yadda muke zan ka je ka fara buɗe rumfa ba ka sa risala ba duk mutumin da ya buɗe rumfa bai son buyu a ƙalla na risala ya kamata rufe rumfarsa ka ɗin ka iya buyu a da ce shara musulunci ake amma kana ɗan kasuwa ba ka san buyuwa ba bai cancanta ka saya ka sayar ba san san kasuwancin ka bai halatta ba sarakon ku juya min magana haka take ina matsa wani kai kai ga littafin shi usman dan godiyo nan ce duk mutumin da bai san riba ba ribar fadl da ribar nasi'a bai san a ba bai halatta ba shi sai ya sayar a kasuwa ba yana daga cikin bidiyoyi kowanne danko a kai shi ka ita kasuwa ya kama sai da sayarwa lam tasmahil qara'ihu gwanaye ba su taba jin mana kwakwalwa ba ta taba iya fitar da bimithiliha irin ta ba tasmahil qara qariha ƙwaƙwalwa kanta bata taba samar da irin kwatankwacin risala ba inda kwakwalwa ce ba wahayi ba walam yunsij nasijun ala min waliha wani mai rubutu bai yi rubutu akan tsarin yadda ya fitar da ita ba ai da kallon rubutun kasan ala abin man mutakallimatul kalam alkalshani zai dai nan garige sunan ba abul abbas bayan ya leko diki da can baya to shi kenan mu bar wannan ya gama wa yaqulu al-allama al-faqih al-mu'arrikh عبد الرحمن الدباك رحمه الله هذا توفي سنة ستمائة وتسعة وثمانون يقول اشتهرت الرسالة في سائر بلاد المسلمين حتى بلغت العراق واليمن والحجاز والشام ومصر بلاد النوبة وجميع بلاد إفريقية والأندلس والمغرب بلاد السودان ولقد تنافس الناس في اقتنائها حتى كتبت بالذهب وأول نسخة منها بيئت في حلقة أبي البكر أبي بكر الأبهري في بغداد بعشرين دينارا ذهبا تسمعوا kaga daga yanzu ka daina raina risala ku ka sake karrama kai to ai ba mamaki ko ma wulakanta wannan littafi ne ya jefa mu cikin inda muka shiga mai ɗungun ilimin nan masanin addini masanin tarihi abdulrahman da ake ce masa addabbag masanin tarihi na duniya wanda ya rasu shekara ta 689 ina magana a kan risala kamar yadda karshe ne magana a kan risala اشتهرت الرسالة في سائر بلاد المسلمين رسالة تايسونا a ƙasashen musulmai hatta balagatil iraq wancan ya fi kandamo ya ce shi ta gama duk duniya duk inda rana ta haska risala ta je wajen ku ice risala sai da ta je iraki a na marubucin yake yana nan afirka fa amma sai da aka dinga sai da ita a iraq ka ke dan mu inna muna da iyayen da gaskiya raba ba sa nuna mana komai addinin musulunci mun wuce yau a ba mu kuɗi mu yi musulunci sai dai mu ɗauki kuɗi mu bayar a yi musulunci tun da ana amfani da rubutun iyayenmu ta je iran ta tsallaka yaman can hijaz ko ƙasan makka inda ka saukar da wahayi wa sham siriya wa misra haka misrawa shehinan nan da katira a satizatin misir ɗin suna karatu risala biladun noba can yanke ne tsakanin ƙasan afirka ne gaba da sudan wa jami'a bilad afirkiya dukkan kasashen afirka babu inda ba a risala ba ta je ba kuma lokacin nan ba inji da hannu ake rubutu warki ai in ka samu mai risala kai aboki da mai risala kai ta kofa kai ta kofa ka kofe wal andalus sai da tsallaka can spain wal maghrib su morocco wa bilad sudan kasar sudan walakadata na fasan nasu sai da mutane aka dinga gasa fikiti na iya mallakanta ana gasan sayan risala kamar yadda ake gasan ɗinki ko mota sai da mota hmm? yanzu ci mota ake yayi ƙasa waccan ba gof kome kita ta gofa fikitina ya haka aka dinga gasan mallakanta hatta kutibat bizar sai da aka dinga rubuto risala da zinari a narka shi a rubuta ta a haka awwalu nuskha kofi na daya tarihi tunda malamin tarihi ne minha bi'at fi halqati abi bakar al-abhari an sai da ita makarantar abi bakar al-abhari fi bagada da 20 dinaran zahaban zinariya 20 kamar yanzu nan misali ce to yanzu ya za mu mallake ta a kawo nan masallacin ɗalibai su dinga kwafa ko mu saya a kai labirare a aje mu fara haɗa kuɗi a sai ta sai da aka sai kofi ɗaya ta a majalisarsa a makarantarsa kamar halkarsa haka dinari ashirin dinari ashirin lissafin zakakin kenan ƙalla dubu ɗari biyar naira dubu ɗari biyar a kuɗin yau aka sayar da ta yau ga risala ga nan an ga wani sannu ba sai baka yanzu ba wani na nan a zuciyarsa ni ko zan sai wa talaka wannan sadaka ko wannan kenan ya وفي الرسالة Ahmad Zarro الفقيه أحمد زروق nawa? Na uku. mai tarin sanin nan masanin addini ahmad zarro mutumin fas wanda ya rasu shekara ta 899 an ɓaɓɓalle magana shi aka ce walam tazalin nasu ya sharahuna ha alamar sinina wa duhor والعلماء يتداولونها ويتأولون ما فيها من مشكل الأمور نحو من خمسمائة سنة ولم تنقص له ولها حرمة ولا طعن فيها عالم مؤتبر في الأمة مع ما فيها من من عظيم الإشكال ودواء الإنكار من الحصاد والأشكال وهذه كرامة من الله لا تنال بالأسباب إيه؟ ولم تزل ta tazalin nasu mutane ba su gushe ba suna sharhin wannan littafin shehinai in mutum je ya karatu ya karatu ya karantar da risala ya karantar da risala saboda matsaloli da ake samu sai sharhata alamar sini na wadduhur wani ulama malamai ya tadawalunaha suna ta mallakanta ana ta karantar da ita ta yata'awwaluna ma mafiya suna fassara abun da ke cikin ta min mushkilil umur na abubuwa masu rikitarwa na hawa min hamsin mi'ati sana wajen shekara 500 kenan shi yayin mai rubutu ke magana ina maganan ta shekara ɗari biyar ba ta tsofa ba ba a daina yayin ta ba ba a yi wani littafi da ya danne ta ba fahimtu walam tan laha hurma mutuncin ta bai ragu ba wanda ka kalle ta ka kalle ta ka je ka rubuto littafi sai ga ya tashi kasa da risala wala ta'ana fiha alimun mutabarun fil umma malami da ake lura da shi aka yadda malami na cikin al'ummar musulmai ba samu wanda ya soke ta ba don mutum ba za a soke ta me ma'ama fiha tare da abun da yake cikin risala min azimil iskar da matsaloli ودواء الإنكار دابو da abubuwa da za إتا janyo ayi gaba da ita min al-hussar ka ka ga mai riga ka canza wani ya ce sha sha sha haka kawai mutum ya ɗinka riga kawai kai ɗinka riga eh? da wani lokaci zaka iske ɗaliban yau da kansu zaka yi jina zai zai a ka malami na gare shi gaisuwa fa idan misalin da za ka je wani masallaci ka yi karatu ana gai da kai da yawa sai ka gani malamai sun fara hasada kai kan me jahili ne na mai kuke gasa da shi ku zo ku gaisa da ni eh ya zabbillah to amma duk masu hasada nan hasada so ta tafi a banza tana nan daram dam wal ashkal wa hadhi karama wannan karama ce min Allah la tunalu bil asbab ba za a ce guninta ne ba mai kawai mai risala Allah ta'ala ya tsare shi idan ka ce za ka ja da mai risala kusan kamar kana ja da Allah ne tunda ai haka yake mana adali waliyan wala kada auda ibnu abi zai fi risalatihi jumlatan mukhtasaratan min wajibi umuri diyanati mimma tantiqu bihi al-alsina wa ta'taqiduhu al-qulub وتعمله الجوارح فما يتصل بالواجب من ذلك من السنن المؤكدة والنوافل والآداب وجمل من أمهات مسائل الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك وطريقته yace tabbas wannan an koma magana mai rubutun kenan tunda ya gama kawo malami na uku ko ai ma sun ishe mu haka ibnu abi zai ya sa wa risalarsa ya rubuta wa risalarsa jumla muktasara jumloli takaitattu min wajibi umuri diyanati na wajiba wajiban al'amura na addini abubuwa da suka zama dole dole min matan ta kwabihil alsina kaga fikihul akbar kenan abinda harasa za su dinga faɗi na tauhidi wata a atakiduhul kulo zukata za su kudure shi wata a amaluhul jaware gaba wasu aikata wa ma yatta silo bil wajibi da abin da ke da alaƙa da wajibai min zalika abubuwa da suka zama wajibai min zalika mina sunanil mu'akkada wa ma ta abin da ke da alaƙa da wajibin na sunoni masu ƙarfi min zalika wanda wa fil da na fil filu wal adabu da tarbiyya ummahati masail fiqh ya kawo jumloli na asalin tushen fiqh hatta usul fiqh akwai wa fununihi da ayyukansa ala madhhabil imam malik wa tariqatihi rahimahullah ولقد ضمن ابن ابي زيد رسالته دان ابي زيد يا تترو رسالته كان مبيوش زامو شاكرته كل هذه العناصر العلميه dukkan wa'annan asaloli na ilimi bi sura murakkaza da sura tatatta hatta annal allamata ahmad zarro ɗin da ya gabata fi sharhi ala risala yace kada zakara anna hadha al-muqtasar قد احتوى على أربعة آلاف مسألة كم زي هذا جيت كده إيه؟ قد ذكر ya ambata mana anna hadal muktasar wannan takaitaccen littafin kadahtawa he da ita taro hukunci daya kan daya ala arba'ati alafi masala masala dubu ɗaya dubu a dubu ɗaya da ya kara dubu uku mana eh? dubu daya a kara dubu uku <laughs> dubu hudu kenan <laughs> sai da taro dubu hudu matsala dubu hudu ya shi ma iyaka ne ya hidima risala ai kuma gashi yadda ya zama ko duniya kaga da wannan za a gano fassararsa duk wanda ya mai da hankali da ita sai ya ɗaukaka ma'akhuzatun min al na nabawiyyati dukka an tsamo su ne daga hadisan manzon Allah taratan nassan wa taratan tasrihan wa tasriha وتارة إشارة ويكفي الرسالة فخرا وشرفا ما قاله في مديها الإمام المالكي القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي آه، المتوفى سنة 442 حيث يقول je يا إس رسالة risala مي me ya barta daga can tsallake درجة abinda ma qalahu fi madai al-imam malikiya wani shugaban malikiya alƙali da ake ce masa abdul wahab dan nasar mutumin bagadaza ya harsa shekara 442 haife ya koli risalatu ilmin saga hal alamun nahadu قد اجتمعت فيها wa zuhudu. أصول أضاءت بالهدى فكأنما بدا لعيون الناذرين بها الرشد وفي صدرها علم الديانة واضح وآداب خير الخلق ليس لها ند لقد أما بانيها الصداد فذكره بها خالد ما هج واعتمر الوفد رسالة علم sako ne na ilimi rana ita duk wanda bai haddace ba ne shi buwa risalatu ilimi. sako ne na ilimi sagaha al'alamu annahadu eh? malami mai suna ma'ana ɗaukakakke mashhur shi ya yi ta an na da amurin murtafa wanda an zauna a ko zama yi a cikin jama shi kadai za ka gani in yi magana ilimi shi kadai za ka ji shi ne al'alam annahadu alamu kama ce wani dutse wanda ya zama ya yi tudu ya fi dukkan duwatsun eriyan tudu ma'atil fara'idu wa zuhudu fiha an tattaro wajibai da gudu duniya a cikin risala usulun adha'at bil huda faka annama usul asali ne aqida ne adha'at ta bayyana shari'a faka annama badar rushdu li uyunin nadirina biha bada ar-rushdu shine fa'ili shari'a ta bayyana ne ga idon dunan masu kallo da ita ta dalilinta kai ka ce ta ita ne kaɗai aka gano shari'a وفي صدرها علم الديانة واضح وعلم الديانة واضح في صدرها ilimin addini a fili yake cikin risala inda Allah kake nufi bautan Allah za ka yi ɗauko risala wa adabu khairil khalqi laysa lahanitu wa adabu khairil da ladabobin fiyayyen halitta kai laysa niddun risala ba ta da makamanci لقد أم بانيها السداد فذكره بها خالد ما حج وتمر الوفد لقد أم بانيها أصلا لقد أم بانيها سميين تيان فين ديدي يا كرداد ديدي فذكره خالد بها سونا سزيد ومدئتها ma hajjal wafdu wa atamara muddin tawaga za a shiga jirgin sama a tafi makka to dole za ta nanayi risala muddin za a shiga jirgin sama a tafi umra to dole za ta nanayi risala amali filketa nan ya yi maganganu ya ce yi aikace-aikacen da iwa littafin ya yi ta haƙiƙatu da aikace-aikace wanda daban-daban shi ma da Allah ya saka masa da alkhairi ya ce wa nazarar li ahamiyyati hazar kitab ومنزلته في المذهب المالكي وما لقيه من استهسان وقبول يرجعان إلى شدة إخلاص مؤلفه وحسن نيته وعبقريته الفقهية المبكرة التي جعلت من رسالته الفقهية عملا فريدا ذا مستوى علمي ينظر إليه المتعلمون وكبار العلماء في عصره نذر الإعجاب والتقدير مقبلين عليه لا يمنعهم من دراسته ومراجعته كونه مؤلفا خاصا للمبتدئين من طلبة الفقه رأيت أن أن أقوم بتحقيق هذا السفر والتعليق عليه بما يوضح لقارئه المفاهيم العقائدية والمسائل الفقهية التي تناولها المصنف نظرا لعكري da mahimmancin wannan littafi wanne risala wa manzilati da matsayinsa fil maliki maliki wa ma laqiyahu da abunda littafin ya sadu da shi min istihsanin na kyautatawa kowa ya yadda da littafin وقبول ير وقبول ذكر هو يرجعان إلى شدة إخلاص مؤلفه وحسن نيته يكن كوما سنن إخلاص ميلتافي دكي كاوان نيسا وعبقريته الفقهية دقوقي وانسة الشريعة المبكرة التي جعلت من رسالته الفقهية وان يسني رسالة ستشريعه عملا فريدا أي كيني بركما شكلي za mustawa ilmi kuma ma'abocin ilimi zuru ilaihi muta'allimuna masu koyo na kallon risala wa kibarul ulama da manyan malamai fi asarhi a zamaninsa nazarar ijab kallon sha'awa kallon burgewa wata kadiri da darajantawa mukubili na alaihi suna masu fuskantarsa mukubili na alaihi la yamna'uhum min dirasatihi wa muraja'atihi bai hana masa su karanta shi ba su yi muraja'asa kaunuhu mu'allafan khassan lil mubtadi'ina rubutu ne keɓaɓɓe ga yara littafi ne na yan primary min talabatil fiqh amma bai hana shehinnai su ci gaba da karanta shi ba da karantar da shi da haddace shi ba to wannan yasa ra'aitu nake ganin an akoma bi tahqiqi hadha sifiri in tsaya in tantance wannan kofi wata aliki alaihi in masa ta'aliki bima yuwaddihu li qari'ihi da abun da zai yi bayanin mai karatun shi al mafahimal al aqaidiyya abun fahimta na aqida wal masail al fiqhiyya da mas'aloli na shari'a allati wala hal musannifu wanda mai littafin ya tabo wa fi sabili dalika qumtu bima yali sa a wannan shine na tsaya na yi aikace aikace nan da suke zuwa na ɗaya dai abin da na yi kharrajtul ayatil qur'aniyya ai kun ga ayan in ya sako ayan irin masu risala wa'ancan ba ka sanin nan aya ne hidin kasanta to na tsaya na ware ta na sa ta a baka na ba ta nan ba ga surar da ayar take wal ahadithu haka hadisai na fitar da hadisan din wal atharu haka maganganun sahabbai allati da hal musannif ba a bayani darajatul ahadith tare da bayanin martaban hadisin min haithu sihha ingantacce ne wa na biyu tarajjamtu lil a'lamin ladina warada dhikruhum fi risala na yi tarjama manya-manyan malamai wanda sunansu ya zo a risala wanda malamai hujja da su tarjumatan mujazatan littarifin ƙari don sanar da mai karatu bihim wa bi makanatihim ilmiya don da dama mutum zai zauna bai san matsayin malami ba sai ga magana shi bai ɗaukanta na uku wada'atu anawina janibiyya li kitab al na sanya babuka wato za ga akwai sabon babi mas'ala kaza ya sa mata babi mas'ala kaza ya sa mata babi anawina janibiyya li kitabi ga abinda littafin ke koyarwa mawdu'an na fiqhu nazaran likasaratil masaili saboda la'akari da mas'aloli wal abuwabi da babuka allati tanawala hal musannif wanda mai littafin ya tattaɓo su walakada akthartu min fi'li dalika na yawaita faɗin wannan aikata wannan zalika li tashili ardil madda don sauƙaƙa kawo gabatar da darasin alfikihiyya wa tathbitiha fi zihnil qari' na hudu abun da na yi kun ga wanda za ga dandana ya wawware darussa darussa za ga karatunsa ya fi daɗi na hudu arraftul alfas na fassara lafazza wal mustalihat da istilahohi alfikahiyya allati warada dhikruha fil kitab na biyar ta'arrattu bisharhi wat tahlili na yi sharhohi da warwarewa lima ushkila min al ibarati ibarorin da suka daure والمسائل الفقهية لمسألة نفقه الواردة في الكتاب بإيجاز تعرضت لبيان الراجه في المسائل الفقهية التي ذكر المصنف فيها الخلاف ناكاو ناتقوين بيان راجه في المسائل الفقهية مسألة لنفقه التي ذكر المصنف فيها wanda mai littafi ya ambato saɓani a ciki fiha al-khilaf walam yurajjih bai rinjayar ba mustaniddan alal masadir al-mu'tamida fil madhhabi ina mai dogaro akan masdarori da ake dogaro da su na mazhaba washaruhu al-mashhura lil risala na bakwai ayyukan da yayi aiki fa mutumin bayyantul qawl al-mashhura fil madhhab na kawo magana mashuriya a mazhaba والذي عليه الأمل وانداك أكيد شيء فيما ذكر فيه ابن أبي زيد خلافه ذلك من أن الرسالة قد لا تتقيد بالمشهور إذا رسالة بتقيد مشهوري كذبا كما نبه عليه أئمة المذهب كما يدشوا كبني مذاوبيسو كفتكر من شراح الرسالة كبن ناجي وغيره نكارشي ترجمت للمصنف يا تاريخ ملتاهي tarjimatan wafiya wata tarjama dai cikakkiya mujaza takaitatta tanawaltu a hammul mu'allifatihi na kawo muhimman littafansa wa manzilatihi al-ilmiya da matsayinsa na ilimi wa timamil ulama bi risalatihi da mai da hankali da malamai su kai ga risalarsa al almubaraka ko kada wa kad sambaitu ma allaktuhu alaihi abinda nayi din sai nayi masa suna bi إيداه المعاني على رسالة القيرواني داك ذاك كان شباي اللي تفهمكو إيداه المعاني يا أكروتا ها كيف يروتا بقشا قصا إيداه المعاني على رسالة القيرواني كو إذا وختام عكرشي أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل سائر المسلمين وأن يجعله ذخرا لي يوم الدين وأن يجزي كل من ساهم وأعان على نشره إنه نعم المولى ونعم الوكيل وأن إربط أفقر العباد إلى ربه أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي مركز طهطا تو وأن مقدما كان نعم أجيه Shi ne zukhran tarjumatul musannif gajeren tarihi na mai littafi ko da ya ce cikakke ne shi kansa mai risala mutumin ina ne mai risala na a aka haife shi a kano ko a maiduguri ko a sokoto ko a lagos ko a niger ko a kamaru ko a mali ko a ina ne a afirka ko a makka ko a madina ina yake yanzu shi kamata a sani don saboda matsatsin abin nan da ce wani ne zai rubuta sai mun ci faɗi matsayin risala a najeriya ma irin yadda aka ɗauki matsayinta da irin yadda sarakuna suka tsaya da karatunta da karantar da ita in ka ji ka ga wani rubutu da aka yadda musulunci shigo afirka wanda ya rubutu a najeriya gaskiya ya yi magana akan risala musamman ko game da sarakuna ismuhu wa nasabuhu wa nasha'atuhu sunan mai risala nasabar mai risala tasowar mai risala sai ka auna da rayuwanka ya kake yau huwal imam al-akbar abu muhammad abdullahi bin abi zaid abi zaid shine abdurrahman al-qayrawani وقيل في اسم والده إنه بلال بن عبد الرحمن بن إسحاق وقد لقب بالنفز نسبة إلى نفزة وهي قبيلة كبيرة من قبائل إفريقية ثم يدك أقول babban wani abin ko ina a afirka ana ce masa baban baban muhammad sunansa abdullahi dan abizai dan abi zaid abi zaid abdurrahman abdurrahman ne wakila a wani ƙaulin wurin malaman tarihi ismu walidihi innahu bilal bin abdurrahman bin ishaq wa kada lukkiba bin nafzi ana masa laqabi da cewar nafzi nisba ila nafza akwai nafaza وهي قبيلة كبيرة وتماكك قبيلة مصيرة من قبائل الإفريقية تسمعون قال الحموي في مؤجمه akwai littafin dictionary na gasashe akwai duk in zaka nemi misalin gari to dole ka duba dictionary kasashe to in ka biyo zaka iya ainihin ganin abun garin a haka duk garin da ka nema kowane gari sun masa suna sun fassara shi sun faɗi kaza ba kullum ka dame ne da kalma daya ba saura kalma daya kalma daya a ce ma gari ne gaji a wani garin tu in gaji ka ɗauko na dikinarin ka hutar ka hutar da ni wa ilaiha yunusabu ibn Abizai. cewar garin a nan ne ake jingina abu zai alfaƙi annifzi ahadul a'immatu ala mazhabi malik Zarro الزروق أن أصل al الأصلية huwa nafazi bal an nafzawi ake cewa nisbatun ila nafzawatu wahiya madina kenan nan ba kabila ba ce ba madina ce aka samu kila gari irin mutanen garin sunan mutanen garin sunan garin kamar misalin kanawa garin su kano ko katsina ma haka ko katsinawa garin su katsina to saboda haka na haka akan samu gari sunan kabilar garin sunan amma kan ai ba ba kabila katsina ba sai dai mazauna katsina ko to an bita da kulli ne ba za koma haka kana ma haka amma dai mu uzan kana suka fi yawa kan eh zurawa ku <laughs> eh a wannan sokoto haɗe-haɗe ne ai sai ni ban gane kansu ba wa'annan an wuce ilimi na to a tsaya a haka amrun shabihun bizalika wahiya madina min a'mal ifriqiya birni ne daga yankunan afirka bilkurbi qurbi min al qayrawan walladhi akkadahu al tunisi tunda yankin su ne wanda malamin tarihin tunisi tunis tabbatar usmanu al annahu min nufzata bil andalus nufza a andalus magarin yake wa huwa ma akhadha bihi brokloman brokloman kada jin katibun min kuttabi kasashen waje wa da'iratul ma'arif al-islamiyya haka encyclopedia da aka rubuta na musulunci abinda suka rubuta kenan to duk ma dai ko menene ke akwai maulidu huwa aihuwansa ولد ابن أبي زيد بالقيروان sana kan thulusumiya wa ashara shekara ɗari uku da goma yau shekara nawa dubu كاد إيه ka ɗaya bai yanzu littafin da muke karatu littafin mutumin da ya rubuta shekara haka kenan kasultan ba na yau ne ba ya daɗe hmm? dubu ɗaya da wasu abubuwa eh? da yadda shi na ce dubu ɗaya da abubuwa ba na huta ba ba a ce na yi daidai ba a ce na yi kuskure a ta yi haka alama zahaba ilahi yi mu'arrakhai wa biya na sha ina a kai rawana anan ya taso wata rabba nan ya samu tarbiyya wata laƙa ulumuhul awwaliya iliminsa na farko duk anan ne ala kibari shekha kan manyan malamanta wa kana mu'addibuhu babban malaminsa wanda ya bashi tarbiyya a sheikh az-zahid al-abid mihraz bin khalf at-tunisi ɗalibin shi ne وقد تفقه رحمه الله على أكابر الشيوخ يا غوغي دا سنة شريعة كم من يما لمي الكيروان وعلمائها الكبار وأكثر يا يويت من الأخذ والسمائيين كراتوا عنهم حتى ظهر نبوغه هيا بوجي ونجابته العلمية في سن مبكرة دولي ولي ترينا دنقلني حتى أن المترجمين له قد ذكروا أنه قد ألف الرسالة سنة 327 وكان له آنذاك 17 عاما وذلك مما يشهد له بالإمامة والرسوخ في مذهبه أي هنا قوم هذا كو daga ina na baro wani ah, na fassara shi dai zan ɗauko shi zai abin wakata katafa ya yi ilimi rahimahullahu akan manya-manyan malaman kairawana manyan malamansu ya yawaitar da yin karatu da ainihin anhum hatta ya goge wa zahara wa najabata hukum wa najabata gogewansa na ilimi jaba fi sinni mubakkiratin na ƙaramin yaro hatta annal mutarajjimina lahu masu rubutun tarihin safa suna rubutawa kad zakaru annahu kad allafa risala ya rubuta su risala a shekara 327 wa kana lahu an zaka saba ashara amma wannan littafin da aka rikici a kasa littafin ɗan shekara 17 ne tasbau shekara 17 ka duba ka gani shekarunsa har yanzu an duba an duba an rasa inda za a samu gyara a ciki ɗan eh? ruwa ɗan baiwa ne ba lika mai ma yashhadu lahu bin imama wannan ke nuna mana abin koyi ne shi suhu da girkuwa mazhabi malik shuyukuhu malaman shi akhadha ibnu da abi العلوم الشرعية عن جمع غفير من كبار الأئمة الأعلام من أهل القيروان وغيرها من البلدان ابن أبي زيد يا كربي إلمو من شريعة عن جمع غفير جمع ديوة من كبار الأئمة دقا من يمالمي الأعلام من أهل الكيروان ين كيروان وغيرها من بلدان منهم الشيخ الفقيه عالم الكيروان ببما من كيروان ابو الفضل عباس بن عيسى الممسي وانا يارس الشكرات الالي اكد تلاتين دعو ما لم ينسى نبي عالم افريقيا في وقته ببما لمن افريقا ذا من ينسى حافظ مذهب مالك مهدث مذهب مالك أبو العباس أكيشي مسا عبد الله بن أحمد الأبياني التونسي يارس شكرة تدري أكد همسن دبيو نأكو الإمام الحافظ أبو ميمونة دراس بن إسماعيل الجربي الفاسي لنفاس وندا ya rasu shekara ta 357 al faƙe abubakar muhammad bin abdullahi al'abhari shi kuma ya rasu shekara ta 395 alladhi intahat ilaihi riyasatu mazhabi malik jagorancin mazhaban malik ta kare a wurinsa bi bagadad al-imam al-faqih sai imam masani abu ishaq محمد بن القاسم بن شعبان المصري يا كرتو أولاً سشي يا رسول شكرت لي أكو دهم سندبير شيخ فقهاء المذهب المالكي بمصر في وقته الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم المروزي شيخ ويا رسول شكرت لي أكو ده إشرين دترا وهو إمام جليل ببما لميني له عدة مؤلفات في المذهب المالكي يا شرب ربوشة يا مذهب مالكية أخذ عن القاضي إسماعيل ابن إسحاق البغدادي وعبد الله بن أحمد بن حنبل إيه وعبد الله إي يا كرتو وجنش وأما تلاميذه أما طالبان فهو كثير منهم كثيرون إن هذا الألبيد رسالة منهم الإمام الفقي خلف بن أبي القاسم الأزدي المعروف بالبرادعي حافظ من حفاظ المذهب المالكي وهو صاحب تهذيب المدونة حين وندي تاتي مدونة الذي عمله على كتاب شيخه اكتسار المدونة daga cikin ɗaliban mai risala abubakar ahmad بن abdulrahman al-khulani ya rasu shekara ta 432 shekhu fuqaha il qirawana malamin masana qirawana fi waqtihi sai abul qasim bin abdurrahman al-labidi ya rasu shi kuma shekara ta 440 takharraja bi bin abi zaid wal qabisi له مسائل المدونة في أكثر من مئة جزء sama da juz'i ɗari takharraja bibin abi zaid ko wal qabisi lahu sun tattara sun tace sun fitar da mas'alan mudawwana sama da juz'i ɗari akthar min mi'ati juz'i aina yujaduha al'ana Allahu ala abu muhammadin eh sun tattara sun fita sun yi takhariji eh na abu zaidin shi ɗalibin shi ne rubutun abu zaidi da wannan suka hada suka fitar tun da ya karantar da ita ya suka hada suka fitar da masa'il in mudawwana sama da kaza sai abu muhammad makki bunu abi talib alqaisi alqirawani ɗalibinsa da shi ya rasu shekara ta 355 الفقيه المقرئ المفسر ما لم من قرآن ما لم من تفسير له عدة مؤلفات في القراءات والتفسير واعراب القرآن للإعراب من قرآن مكانته وثناء العلماء عليه ما سينسى da irin yabon da malamai suka yi wa mai risala tunda da لهجت ألسنة العلماء من آل عصره ومن بعدهم بمدهه والثناء عليه فوصف رحمه الله بعدة أوصاف جليلة منها جامع مذهب مالك وشارح أقواله ثاني الشيخين اللذين لولاهما لذهب المذهب لهجت ألسنة العلماء malamai sun yi maganganu daban-daban min ali asarihi wa min ba'din da na bayan su bi madahihi wa sana'i alai fa wasifa rahimahullah an kamanta shi ba bi iddati awsafin jalila da siffofi daban-daban minha jami'u mazhabi malik wanda ya hada mazhaban malik wa sharihu akawale mai sharhin maganganunsa fani ne na biyu daga malamai alladaini laulahuma la zahaba wal mazhab in ban da ba don da su ba maza ba da ta ɓaci da ta tafi wa fi dhalika yaqulu ibnu naji kana yuqalu laula shekhani wal muhammadani wal qadiyani la zahaba al mazhab in ban da ba don mutane nan guda biyu ba shekhani da wasu muhammadodi guda biyu alƙalai guda biyu wasu la zahaba al mazhab mazhaba da ta tafi fashekhani ne abu muhammad bin abi zai wa abubakar al-abhari wal muhammadan muhammad bin sahanun wa muhammad bin al-mawwas wal qadiyan abu muhammad abdul wahab wa abul hasan bin al-qassar wanda ke magana sa iziyan nan ko alama rajahu ibn al-qassar ne ko ibn al-qassar wanda ya kamata ana shirya kacinta kacinta ce to akwai wasu ba don shehunnai biyu ba da muhammadodi biyu da alkalai guda biyu da mazaban malik ta rushe wannan zuwa yake nan eh? shi kenan wa min jumlati tilkal awsaf daga wayannan siffofi allati wasafahu biha almutarajjimun lahu annahu kana yulaqabu bi malik as karamin maliku خليفة مالك وقد أبان لنا العلامة النفراوي عن سبب هذه التسمية فيقول ومن أعظم أوصافه علو سنده لأنه كان يروي عن سهنون بواسطة وعن ابن القاسم بواسطتين وعن مالك بثلاث ولذا لقب بمالك الصغير daga cikin manya-manyan siffofinsa ina da isinadi mai ƙarfi ma'ana maɗaukaki ali gajere kenan lana kana yarwi an suhunun biwasitati yana ruwaita daga sunun ta hanya ko biwasita daga suhununu sai malik ibn al-qasim ko ne da hanya guda biyu kafin malik wa an malik bi thalasin daga maliku da sanadi uku da mutum uku malik wani malik walida luqiba bi maliki sagir ai wani malik ne ba wancan batun da ai wannan isnadi ne zuwa ga wancan din wa kada shahida lahu ahlul ilmi bil imama wa riyasa addiniya an masa shaida da jagoranci da ilimi an masa shaida da kasancewa abin koyi an masa shaida da shugabancin addini wa min ha'ula daga waɗannan wanda suka yi masa yabo akwai القاضي الاياد alkari iyad mai ashafa mai ashafa kaza قصد من mai risala حيث يقول كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية كتبه كتبه تشهد له بذلك فصيح اللسان ذا بيان ومعرفة بما يقوله ذابا عن مذهب مالك قائما بالهجة عليه بصيرا بالرد على أهل الأهواء ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة وقد حاز رياسة الدين والدنيا وهو الذي لخص المذهب وضم نشره وذب عنه وملأت البلاد تواليفه عارض كثير من الناس اكثرها فلم يبلغوا مداه مع فضل السبق ولقد عرف قدره الاكابر القاضي يليك حيث يقول دقا اندلس كان صاحب رسالة إمام المالكية بدون جدال في وقته قدوتهم أبو كوينسون وجامع مذهب مالك يا ترى هذا مذهب مالك شارح أقواله من شرح مغنغنوس وكان واسع العلم من يوم إلمينه كثير الهفزين ليوم حدا والرواية كتبه تشهد له بذلك لتتفاصل ما شيدا أينهم مي رسالة فصيح اللسان مي فصاحة ذا بيان ومعرفة إن ذا بيان إن ذا إلمي biman kuma ya tattaro gettuwa salihi ne tamman wari mai gudun duniya wa iffa da tsantsaye ne wa kada hazar ya sataddin ya samu shugabancin addini wa duniya wa huwa alladhi lakhasa al-madhhab shine rairayo mazhaban wa damma nasharahu ya ɗauki nauyin ya dashi wa zabba anhu ya ci gaba da kare mazhabar wa mala ta wali tawalifuhu kasashe suka cika da rubuce-rubucensa rada kathirun minan nas ya bijirewa da daman mutane aksaraha da daman mutane sun bijire masa sun dinga bullowa suna so kan shi aksaruha falam ya balugu dahu ba su kai shi ba ma a fadalar sabki tare da kuma ya riga su yi wala kada arafa darahu al akabir manya kafsun san darajarsa ta wannan qadiyat kenan abul hasan al-qabisi kana abu muhammad imaman muayyadan موثوقا به في درايته وروايته abu muhammad ya kasance jagora ne mu'ayyadan ana ƙarfafa shi mawthuqan amintacce bi fi dirayati a iliminsa wa riwayatihi da riwayarsa ga hafizu zahabi kansa ya yaba masa imamu zahabi wanzu 'yan takariji da haƙiƙi suke ji da shi alhafizu zahabi ƙalafi al'imamu al'allamatul kudwa alil magrib abu muhammad alkirawani wa yi ƙalu lahu malikul sagir وكان عاد من برز wal العلم wakana وكان رحمه الله على طريقة السلفي في الأصول لا يدري الكلام ولا يتعول abun da ya kadi mai yake da suna hafizu zabi ke cewa abu muhammad abun koyi ne mai tarin sani masanin mutanen maghrib abu muhammad akirawa ne ba ana cewa malikus sagiri karamin malik wa kana ahadu man baraza bil ilmi ɗaya ne daga wanda suka fice a ilimi wal amali da ake da iliminsu wa kana rahimahullah ala tariqati salafina kan hanyar magabata fil usul la yadri al kalam ba ruwan shi da ilmul kalam wala ya ta'awwalu bai tawili to wannan kenan cikin wa'anda suka ba masa makanatuhu ala ilmiyya mu'allifatuhu ترك أبي زيد للمكتبة الإسلامية العديد من الكتب والمؤلفات التي تشهد له بالإمامة والمكانة العلمية التي يستحق استحقها رحمه الله عن جدارة وأكثر هذه المؤلفات في الفقه وبعضها في العقائد والأخلاق والرقاد ومصنفاته تزيد على أربعين نذكر منها ابن أبي زيد ya bar wa ɗakunan karatun musulunci da dama na littafai da rubuce-rubuce alati tashhadu lahu bil imama masu masa shaida da jagoranci da matsayi na ilimi alati istahaqqa rahimahullah an ji dara akan cancanta wa aktharu hadhihi al mu'allafat وفي يوم وإن ربوت ربوت في الفقه وبعضها في العقائد وصوتك أكيدة والأخلاق والرقاق ومصنفاته تزيد على الأربعين ربوت ربوت صنفي للتافي أربعين نذكر منها نعم يا للتافي أنا تم أه؟ أي أيوة، بعض وعزي irin magana lahira azaba na ɗaya akwai annawadir yayi shi ganin to mun kare a raka'i alaikum salam eh ɗaliban eh

haka yake alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة